hijira 1446 a yankin watan masu ke kwanton goma wani a tare suke jiya mun yi mukaddiman shiga wannan sura suratul hujurat mun ce wasu suna ce mata suratul hujurat wasu suna ce mata suratul akhlaq kuma wannan sura mun yi bayanin cewa madaniya ce kuma abinda take karantarwa cikin abinda take karantarwa mu'amala tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fara diba ayoyi guda uku na farko inda Allah subhanahu wataala yake ce yake jan kunnen mu masu imani wanda muka yarda da Allah da manzon sa cewa kada mu shiga gaban Allah da manzon sa mu abin da Allah ya faɗa ne manzo ya karanta ma'aikata. kada mu rinka tsara mu kanmu abin da muke so mu mu yi ko ko muka ga dama a kada mu shiga gaban Allah da manzonsa sannan aya ta biyu ta karantar da mu cewa ba a ɗaukaka sauki a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato muryar mutum ya zama yana sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mummunan ladabi ne daga nan ne wasu daga cikin maluma suka tsatso dubba tare da waɗanda suke gaba da su abdullahi abbas yakan ce ina tafiya karatu gidan zaidu dan sabit daukan karatu saboda shi sahabi ne karami saboda haka ya rika bin manyan sahabbai yana daukan karatu ni nukan je gidansa in jira shi a kofar gida kai wani lokaci ma har in yi bacci kura ya zo ya rufe ni wata rana mu samu karatu wata rana ba mu samu karatu ba har yakan ce me yasa baka aika an fito ba saboda ku wato 'yan gida ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a haka manzon Allah ya karantar da mu wajen mu'amala da wanda suke gaba da mu kuma sahabbai ya inganta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda wannan aya ta sauka idan suna masallacin sa ba sa mutu ko su rinka fira ko su rika wasanni wata ruwaya ta ce za ka ɗauka tsuntsaye ne aka ɗora akan akan kawunansu wato tsuntsu zai iya zuwa ya sauka a kansu manzala na bayani har ya tashi ba su ba ballantana ma Hasi wani abu wanda zai zama wato sun ɗaukaka muryarsu akan manzala sallallahu alaihi wa sallam kuma ayan ta karanta da mu an ja kunnan sahabbai da mu baki ɗaya kada a kira sunan manzala turan shi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd ba a kiran sunan manzo Allah tsura kamar yanda manzo shi karan kansa bai kiran sa haka ya rufe kiran annabawa da sunayen ya Adam ya Musa ya Nuhu ya Ibrahim bi ya kira da suna amma banda manzo Allah wa sallam in ka ji ya faɗi sunan manzo to yana ba da labari ne Muhammadun Rasulullah yana ba da labari ne amma ya kira sunan sai da ce ya nabi Allah ya rasulullah ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil irin waɗannan suna da aka yi kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah ya bayanin wanda ya sufanta da waɗannan sufofi to sune wanda Allah ya tace zuciyarsu ta zama zuciya nagartatta ulaika alladhina namtahana Allahu qulubahum su ne wanda zuciyarsu ta zanta ta ta an tsabtace ta daga kazanta an mata ado da ta kawa to kuma irin wannan zuciyan ita cike samun gafaran Allah kuma ake ba ta lada mai yawa za mu tashi aya ta gaba ko bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى da suka gaba da yin bayani game da yadda ake mu'amala da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat lalle waɗanda suke kiranka ta bayan gida hujurat mun yi bayani su ne gidaje na matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun yi wani karatu a wannan masallaci wani muka karanta hadisai wanda suke bayani akan yadda gidajen matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke in a wannan zamanin ne in ka ce an birnantar da gidajen za ka iske kowane gida filin shi bai wuce fili kwata ba kenan inda za ka je ana magana tsakar gidan bai wuce kafa goma ba ɗakin bai wuce kafa goma ba kafa ashirin kenan saboda haka za ka yake kuma square shi haka yake kafa ashirin ashirin in ka hada hada katanga da sauransu bai wuce kafa biyar ba tsawon rufin duk mun yi bayani akan shi da nau'o'in itatuwan da aka yi amfani da shi har hadisi na makaranta na karki wani yana tambaya <clears throat> ɗaya daga cikin magabata da ta je ka kofar ɗakin matan mazala shin kofan biyu ne ko guda ɗaya kuma yanzu a ce double door ne ko ko wando ya ce a kofa ɗaya ce ba misra aini ba ne ba kuma min ar'ari an yi shi ne daga bishiyan dalbejiya dalbejiya ce aka kankare ta aka haɗa ta aka yi kofan saboda haka ko gidajen haka suke ƙanana ne ah, mun yi bayani abin nan yadda gidajen suke yi da kuma yadda al'amuran suke an muka ce <clears throat> larabci na asali na ƙura'ani hujurat hujurat shine gida bai shine daki gurfa a yanzu a larabci yanzu ma uwar daka daki na lungu sosai ana ce ce mashi gurfa amma a larabci na asali za ka iske ba ma maganan cikin daki wani ko wajen ɗaki a sai benaye ma ake samu su gurfa lahum gurfa min fawqiha gurfa mabaniya saboda haka an samu wasu mutane suna kiran maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ta bayan gida tunda kun ga gidajen kanana ne kuma mun yi bayani ko a wancan karo da muka karanta hadisan gidaje ne na danga dangan kuma na gwangwalan dabino itacen reshen dabino aka aka kakkafa aka samu fata ne na gashi aka aka rufe shi da shi kamar yanzu kace aka samu ciyawa aka sato su ba su da ciyawa dama asali ko sanawoyin da suke yi ne abinda sukan sai da duka shi sukan sai da busasshen nono a zan da akwai madara gari ko ai madara gari ba yanzu aka fara shi ba tuntuni ake sarrafa madara a busar da shi a mai da shi gari to tuntuni sun kan busar da madara sai su je su sayar hakanan sukan sarrafa fata su gyara shi su je su sayar hakanan sukan mai da nama kilishi sai su je su sai da shi ne ko su dama madara da nama kilishi kuma shi suke importing shi suke exporting suke fita da shi daga kasan sai su importing abin da suke bukata na sauran abubuwan abinci kuma mun yi bayani ma wannan tuntuni tun kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hashim yake tafiya da abincin nan wannan mahadar ruwa wanda ake ce gazra a yanzu mahadar ruwa shi sa ke ce ma akwai manyan unguwanni ko ko babban unguwa a cikin gazra wanda ake ce mata gazatul hashimi saboda wato shi hashim kakan Allah sallallahu alaihi wasallam cibiyarsa ne nan gidajen da ya kafa ne nan kuma nan yake tara nama yake tara duka shi yake tara wato busasshen madara wanda yake saidawa daga nan kuma ya siyo kayan abinci sai ya kawo garin maka saboda nan zuwa aikin hajji da mutane kyauta wato to hujurat abin su ba su da wadatar ciyawa saboda aka ba da ciyawa aka kewaye gidan ba saman rufin ɗakin kuma yanzu misali ka samu rigagen filani sai ka gari yake an samu ci gaba sai su samu leda sai su sa a saman dakunan da suka yi na ciyawa to zuwa wancan lokacin fata ne ake samu sai a sanya duk yi bayani akan yadda dakunan suke hasan al-basri yake cewa lokacin da aka zo da ni garin madina muka je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mun fito masallaci Baba na in ya tsaya a tsaye ya daga hannun shi na gaifan yakan dora a saman rifin dakunan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ji hasan al-basri yana daga cikin manyan tabi'ai waɗanda suke karatu wajen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to waɗan <clears throat> baki idan suka zo daga kauyuka ba su san waɗancan dokoki ba ya cewa ba a daga sauki a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma idan sun zo wani lokaci bukatun su kawai ya kawo su so za ka sai su ta kiran shi Muhammadu Muhammadu ta bayan gida sai Allah ya ce annal ladina yanadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun mafi yawan wanda suke kiranta ta bayan gidan nan ba su san shari'a Allah ba ne. da sun san shari'an Allah da ba za su kira ka ba wannan la ya kirul ba ana nufin mahaukata irin wanda mutum ya riga ko shi ta riga ta tashi aiki ba a'a la ya kirul waɗanda ba su san shari'an Allah ba saboda ai baki ne daga kauyuka suke daga nesa suke akwai ayan da ta kawo hoton yadda kauye yake al'arab wa shaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzala Allah sai kuma a can gaba Allah ya ce wa min al'arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wato waɗannan ayoyin sun yi bayani akan yana ake kallon ƙauye wato mutanen ƙauye sukan daɗe ba su san aya ta sauka ba kuma kun ga ai ba wani abu ne wanda zai zama ba'id ba saboda asalin sunan Allah shine annabawa ɗan binni ake turowa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhe ilaihim ko min ahlil qura mutanen mutanen birni ake aikowa saboda haka to kaga karatun sai ya tafi a hankali a hankali a hankali a hankali kafin ya je zuwa gare su to ba ma muta ai manzo Allah sallam shi karan kai shi yana cikin garin Madina sai ya faɗi hukunci sai kaga gefen garin Madina ba su sani da wuri ba wasu sai sun kwana daya wasu sai sun kwana biyu wasu sai sun kwana uku ko sallah nan sallah da yake yana kallon baiti muqaddis da aka soke aya aka ce a kalli Ka'aba makotan shi a nan Madina irin su Quba da sauransu duka ba su san ba su san ma an canza alƙiblan ba in anzala na kallon nan ne suna kallon nan kowa na kallon wuri daban-daban sai da gaba wasu sai bayan kwana daya wasu sai bayan kwana biyu sannan bayani iske su cewa a yanzu hukuncin ya canza karatun ne baya zuwa musu da wuri mu galibi mutanen kauye sukan samu karatuttuka ne in sun zo juma'a ranar juma'a in sun zo juma'a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka karbi sakonni da karatuttuka to shikenan sai kuma wani satin idan ayoyi sun sauka daga asabar zuwa alhamis duk ba su san da shi ba in sun zo juma'a ne sai su samu su waɗanda ma suke zuwa nan juma'a ke to waɗanda kuma ba nan suke zuwa juma'a ba suna wasu garuruwa ne masu nisa kaga za a faɗi wani hukunci ba su sani ba shi sa lafi askarhum la yaqilun mafi yawan su san dokoki bane a wato shi ƙauye ana zargin rashin karatu akan zargi rashin karatu saboda karatu kan yi karanci a can saboda nisan su daga cibiyar asalin karatu shine birane wato akwai kauye akwai kauyanci hakikanin kauyenci shine jahiltan addini amma in ba haka nan ba kun ga akwai wasu falaloli kuma na kauye mun karanta babu yanzu zuwa kauye anan a wani littafi a littafin da muke karanta a larabin mufrad kuma manzo ko sallam farkon rayuwar su janyewa ne daga birnin ayi kauye da ko da yake ba kauye yake zuwa ba amma dai janyewa daga birni ne yana ke zuwa kogon hira kuma yace karken nasarar rayuwar nan ma addinin nan haka zai koma a karshe zaman birni ba zai yiwu ba sai dai mutum nemi bayan gari ya ne ya tsira da imani shi don burane za su lalace su gurɓace duk abin da yake na cin imani da lalacewan imani da lalacewan turbiya za su mamaye burane da haka duk wanda yake da <clears throat> sauran imani zai kokari ya janye jikinsa ne ya samu lungu ya koma ya tsira da imani a dunkule dai abinda ba a bukata mutum ya nesa da karatu duk lokacin da mutum ya nesa da karatu to zai faɗa ma ƙauyenci ko da cikin birni yake sai ya koma ƙauyenci Ah, haɗuwa da mutane akwai nashi falalan da yawan gaske abin nan amma kuma a samar da wani lokaci wanda mutum ya ware baya haɗuwa da mutane shi kuma lazim sai na limina bi zalibi ya ce lazim mutum ya samu wani lokaci da baya haɗuwa da mutane ya ware daga shi sai Allah subhanahu wataala kuma ya ƙara natsuwa ya dawo da tunanin shi wuri guda sannan kuma ya ci gaba da harka da mutane a dunkule dai wannan aya tana cewa innal ladzina yunadunaka min wara'i min wara'i hujurat aktharuhum la yaqilun masu kiran sunanka masu kiran sunanka ta bayan gida mafi yawansu to ba su hukuncin Allah ba shine la yaqilu walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum inda sun yi hakuri har sai ka fito to da ya zama alheri gare su galibi so da yawa mai hidima ga mutane kan sha wannan wahala mai shugabanci ka wuni kana hidima ma mutane ka je ka dan kwanta shi kuma ni yanzu ya zo ina zuwa ta cika ku shi a ce ya kwanta cika ku taso shi mutane ga ayyuka kwanci kawai shi kenan yana shugaba ya ke kwanta to kaga wannan ba karamin matsala bane ba karamin matsala bane shine muka kawo misali za mu Abbas yakan je wajen malamin shi daukan karatu amma ya zauna kofar gida ya jira sai ya fito mu yanzu mun riga mun ci baya ko masallatai ne ake karatu za su ko tsakanin magrib da isha eh, wato lokacin mutane ba su da abin yi in malamin bai je masallacin an yi sallan mangarban da shi ba ana ga masallar za a yi gaya ai bai duba ai bai duba ya a ai a watsi ai a watsi na ji wani malami yana cewa wata rana wani ɗalibi ya kira shi Allah za ta malam ka kira ni ina da tambaya ne Kawai waya fa ya malam a kira ni ina da tambaya wato ka Allah kyauta ya kira shi yana da tambaya ya ce rai na ya ɓaci sai kwanci kai da damuwa shi ciki sai na kira shi Allah kyauta sai sai na kira shi yake da tambayar ma darabi shiriri ta ne to dama ma wanda ya maka haka sai ka san in Allah ya yarda sai an je nan sai an je shiriri ta shi ta zai zai zai je baka wani in ma ake zai kira ka ne sai to yaya in ka karatu in zo in za ka zo in ba za ka zo ba shikenan shi ba zai jira ba an gano nan ko ba zai ba zai jira ba ya san lokaci kaza yake karatu to dole ne karatun nan ya fito kawai in ba zai fito ba to shi kuma zai fito ba ko kuma in ya zo yau bai samu zuwa ba yau da gobe sai Allah yau bai samu zuwa gobe sai shi kila ba zai zo ba ji wa kila ma sai ya zafi shi ya shanta ke duk waɗannan dabi'u ne wanda ba a ma ba a ma karatu haka ko bin karatun kai kaje inda karatu yake wani lokaci za ga malamin ma wata rana ba da nishadin karatu in kana da aiki da hankali ba wahalan ka za ka kalla ka taso daga wuri kaza ba ko ka biya kudin mota ko kaza ba in ka ga alaman yau da gobe ya taba shi bai da nishadin karatu sai ka kokari ka shiri da karatun kawai don ya samu ya huta ko ma kai kokari ka da barbarin da za ka ce na a tashi kawai amma abdullahi dan abbas bai tashin malamin shi bai tashin malamin sai ce ya taso yana cikin bacci ya taso kuma gashi ya ce mishi kana daga cikin banu hashim dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kira na yake a baka kace mu mu'amala da na gaba da mu malamin ba kaga Allah ya ce da za su yi hakuri da yafi amma ku yanzu suka zo hidiman gidan shi fa hidiman iyalan shi fa ba ruwan su su yanzu suka zo ila ma ne ce daga wani gari nake yanzu nan na iso ga rana na sha ga tafiya na kwana uku na tafiya akan abun hawa saboda haka yanzu kawai shi a zo a sallame shi saboda haka galibi idan ka je wurare irin waɗannan sai ka yi haƙuri masu zuwa neman karatu wani lokaci sukan karo da irin wannan kai takakka da ka tafi karatu wajen wani malami ko ka tafi wani wuri ya ce ina a yanzu ba za ka gan shi ba tsi da kai ka zo da wuri sha ɗaya na rana ka zo ta ina ake hudu ko sai magari da ce a to ai bari mu koma bari mu fasa haƙuri za ka kawai ka kwana nan da za ka tuntuɓi masu neman duniya da sun gama kai da suke yi wanda kake ganin ya isa sai ka ji ya ce ya je wani wuri neman duniya wanda zai gani sai dai kwana biyar bai gan shi ba kuma yana nan ya haƙura saboda yana da target sai ya samu wannan duniya duniya ya manne mata to amma karatu sai ka mishi wato irin fire approach din nan approach din bai dace ba to da ka Allah ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum inda za su yi hakuri har sai ka fito to da haka zama alheri gare su wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin kai wato ku kalli yadda usulun Qur'ani yake kuma ku kalli yadda Allah yake faɗa da mu malam waɗannan abubuwan guda biyu dukan su ba su da daɗi na farko dai doka ne aka kafa kada a kira manzo Allah irin wannan kira kun ga doka ne aka kafa sannan kada a kira sunan shi tsura sannan kada a ɗaga mai sauki, to waɗannan ku duk sun karya wannan doka duk sun karya wannan doka sannan in yana cikin gida zai yiwu hutawa yake yi zai yiwu a yana warware wasu matsala ne na cikin gida na cikin gidan shi ma aida shi matsalar da bukatun gidan to amma kuma su maza mushi ya fito dukka da Allah ya tattara waɗannan laifukan sai ce wallahu ghafurur rahim Allah fa na gafara wato da za su nemi gafaran Allah su dena wannan duk Allah ya yafe musu Allah ka yafe mana wato shi yasa duk laifuka idan Allah ya jero laifuka ya laifuka sai ce da za a tuba to da shi kenan sai karbe mu to ku kalla manya manyan kafirai fa manya manyan kafirai wanda suka yi banna sai an kawo bannan da suka yi sai ku ce to da sun tuba to da Allah ya yafe musu so da haka yanzu babu wani wanda za ka ga yana wani laifi ka ce wai kila idan da ya tuba ko Allah ba zai yafe mai ba a'a in gun da tuba Allah zai yafe mishi Allah ka yafe mana so da haka wannan aya tana karantar da mu wato hoton wasu bayan Allah da suka karya wancan doka kuma Allah ya ƙara jan kunnen su cewa ba su daina karya wannan doka kuma ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shiga cikin gida to kada a sallamo shi a shi sai ya fito kuma kun kalla menene ke faruwa

so da yawan lokaci mutum ya dawo a rikici kuma yin sigira sai iske wani sabon lodin an tara mashi plus kenan an gane wannan ko Allah ya ce ke mu sai Allah ya ce ya to sai wani ladabi na gaba kai daga ganin wannan ka kasan da aka ce masa suratul akhlaq wato ya cancanta kira ta da wannan suna tarbiyya take karantawa yadda ya kamata ya yi wallazina amanu an kuma mu'amala tsakanin yamu yamu kenan eh, mafi girman kyautata mu'amala shine mu kyautata mu'amala da Allah da sa daga nan fa sai yamu yamu ya yi wallazina amanu in ja'akum fasiqun ya kun da kuka imani in fasiki ya zo muku da labari in ja kun fasikun bi na bayani in fasiki ya zo muku da labari fa ta bayyana to ku bincike an ku kawo bi jahalatu in ba ka za ku je ku taɓa mutanen kirki akan rashin sani wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai kun cutar da mutanen kirki kuma ku zo ku ta nadama daga baya nadaman ta zo ta ki amfani wannan asarin hadisi ai wannan akwai asarin hadisi wanda ya zo cewa ɗaya daga cikin ah, makotan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sarkin bani mustalaf wanda ake ce ma'alharu bin abi dirar ya zo ya musulunta a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi hadisi ne <clears throat> na Imam Ahmad da ya zo ya musulunta ya yi karatu bakin gwargwaro abin da ya samu na karatu sai zai koma kauye sai ce to kai a hakuri ya rasulullahi ni sarki ne na ƙoye maka ne amma ni sarki ne kuma ni ne sarkin bani musala zan je zan kallon wannan addinin zai yi wasu yadda zai yi wasu wasu yadda ba to wanda suka yadda zan bi dokokin shari'a nan ciki na ga akwai ba da sadaka akwai zakka a ciki to lalle mu masu kuɗi ne ya ce mu masu kuɗi ne muna da dabbobi muna da raƙuma muna da shanu muna da awakai sannan muna noma muna da dabino kuma so da haka zan sa waɗanda suka yi imanin su cire wani ɓangare idan ƙarshen shekara ya yi a turo wakili ya zo ya karba da ƙarshen shekara ya ƙare a wani ruwa da imam muhammad ya zo da shi ya zo da fuskoki masu yawan gaske imam tsabar ma na da wani asalin hadisi sai <clears throat> aka tura wani sahabi da ake ce ma'al walid ibn ba. don ya je karbo to da ya je karbowa ya tunkaro sai suna kai komo sai ɗauka suna shirin faɗa ne wakila ba su niyyar su ba shi ba ne sai ya gudo wannan ruwayoyin sun zo da fuskoki daban-daban ya gudo ya ce sun hana zakka manzala ya ce to tun da suka yi alkawarin zakkan nan kuma suka ce suna da kuɗi a je a yaƙe su shi kuma nan ya tara dukiya mai ƙarfi ya tara kuɗi ya tara dabbobi ya tara dabino ya tara kayan abinci da alkama yana jiran abu a karɓa. shi kuma wancan ya ji tsoro ya koma to bayan ya kusa manzala su suna mai cutuwa a shirin runduna a je lalle a tabbatar da wannan a karɓo wannan zakka rinjina ta fito garin madina shi kuma can ya zai da jira shi kuma ya haɗa jama'a ya ce a lodo wannan abinci a raƙuma a zo a kawo sai suka yi aron gama a hanya su waɗannan za su je yaƙi su kuma su kawo zakka suka gan shi shi kuma da ya ga bai ya je da gudu yana munna ya ce ya hanya ya kaza ya kaza su kuma su yaƙi za su fi suka ce kai ne ya ce a ai ni ne ni ne haris wanda na ce ma manzala sallallahu kuma ni ne sarkin bani musala wanda na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tara mishi zakka ya aiko a karba su take A ah, ai ku manzo Allah ya rahoto da aka mishi an ce ka bada zakka ka ce ba za ka bada ba mu an ce ma mu je mu yaki da ne gaba baki da ce inna da ce wanda aka turo to ni ba ma ganki shi ba ballantana in a ce na hana suka ce ah to ya abin ya zama haka sai aka ce a juya sai aka juya suka koma garin madina suka suka tsara wannan dukiya suka bata kariya a aka kawo shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan bawan Allah yi bayanin cewa su san ta Harith bin Abi Dirar kenan abin eh, yake cewa ai mun tara dukiya muna ta jira mun ji shiru shiru ne muka biyo ka da shi sai ce a to ai an ce ni na tura wakili wakili ya ce a kun hana shi zakkan ne kun ce ba za ku ba da zakkan mu? kun nemi ma ku kashi? shi ya ga ana ta kai komo da dawakai ko wataƙila za a haɗa runduna ne a kai shi lahira sai ya ce kwata-kwata wannan abun ba haka ba ne ni ba a shi bai ma zo inda nake ba in ma ya ga ana wannan abun zai yi ya ga ana yi saboda garin ba kowa ya musulunta ba ba duka kabila ta musulunta ba kuma al'adar mu ne kowane lokaci rihasar da dawakai da tanajin makamai don tsara mutuncin wataƙila wannan shi ne ya dame shi sai ya ji tsoro sai ya dawo wani ajin shi ya zo da fuskoki da yawa a wani karatu da muka yi lokacin da muka samu wani littafi ba kwan littafi shekara ko sha bakwai ko sha takwas muna karatun al'awasu min alƙawasu ah, da muna karanta maktabatu salafiyya ne al'awasu sai muka samu sabon littafi maktabatu sunna ya kawo hadisai guda biyu wanda suka shafi wannan bawan Allah alwalid ibn uquba yi musu babi kowanne babu sukutu kullu masadallu bihi ala duk wani hadisi da ya zo kowane ne ya rawaito shi ya ce walidu ya zo ya kawo labari wannan fasikon walidu ake nufi ya ce kowace ruwaya ce kuma ko a wani littafi ne wani ruwaya ba ta inganta ba lokacin mun diba shi an na ba da wasu littafi na ce a ƙara duba su musamman akan wannan in ja kun fasikun bi na ba in fita bayyana lalle in fasiki ya zo da labari duk wanda ya kawo labarin wani bai da kirki ko wani musulmi ya yi wani laifi to al'asul fil a tukan mutu a ce ba gaskiya ne sai in an bincika amma an kawo labarin alheri akan kowane mutum ne sai a karba amma banda sharri in sharri ne to a ce to a bashi amala za a bincika shine ayan amma ayan tana magana akan wani bi ainihi shine alwalid ibn uquba shine malamin kawo babu sukuku kullu masadallu duk wani hadisin da aka kawo shi akan wannan to wani hadisin bai inganta ba ya dauki hadisin nan ma da aka ce kafin a sauke ayan kafin a sauke ayan haramta giya wannan walidin dai aka sake kawo walid ibn uquba aka ce ya sha giya ya tafi da daddare ba ta sake shi ba sai ya limanci da ya limanci sai ya ce in ƙara muku sallan tun shi ta wani ruwa ya mata tsallake ma ahmad don har musulmi yana da shi shi ma haka ya sake musu babu ya ce su kotu kullum masu zallo biyu a haza waɗannan haddun hadisan da suka zo da su sun faɗi akwai dalilan da ya sanya ya soke su asali a wancan littafin ya kawo mana irin su bayanin fayyadu bin Muhammadu rikki ya ce ruwayar rike yuna ne ma duka ruwayoyin ahalin rika lokacin kuma shi wannan bawan Allah Mulid ibn Uqba yayi hidima ga addini yayi hidima ga addini amma ya musulunta daga baya baya ne yana daga cikin yara wanda a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yara ne matasa ne su amma yayi aiki da sayyidina Abubakar yayi aiki da sayyidina Umar duka sun sashi a gwamna duka sun sashi a gwamna sun taɓa bashi gwamna yayi aiki sosan gaske to wasu daga cikin matsalar shugabanci din na kai shugabanci sai ka samu wasu wanda suke ga ya kamata a samu wani abu a taɓa mutuncin ko yaya saboda ba za ka yi yin daidai ba ɗari bisa ɗari sai kai ta kurakurai to wani kuma bai fahimce ka ba ne, bai gane yadda kake ciki ba saboda haka sai wani abun ba haka kake nufi ba sai juya shi haka kake nufi ya kawo nasoshi dai ku kokari ku duba wani littafin da karatu inda muka sai ko ku duba alisam eh, duk wanda ke da al min al sharaɗi. sharadi su sunna yana da maktaba da yawa wanda ke da mu littafin farko da makaranta maktabatu salafiyya ba wani abin da zai samu a ciki yan hujjojin ba su takara sun karya ba amma maktabatu sunna wallahi sun yi rubutu mai ban sha'awa kwaran gaske kuma a tsanake kuma da ladabi duk ruwayoyin sun kawo su isna chen isna dan hadisan sun kawo su shi kuma walidu bin uquba sun sa shi kuma amma abin ban tsoro kwaran gaske duk inda ka tafsirin da ka dauka kana dubawa duk tafsirin da garba kana duba har wannan da yake hannu na gayi nan wanda yake tafsiri ne wanda aka aka da aka ce an tace shi ba ma aka ce bane haka ne tunda ya bin na saudiya ta tattara malamai aka ce a tace ibnu kafir abi malaman hadisi su duba hadisan da ibnu kafir duka ya zuba a cikin littafin sa malaman tarihi su duba duka tarihin da ya zuba malaman logan larabci su duba duka da suka duba da aka hada sai aka hada wannan littafin al musbahu al-munir fi tahzibi tafsir ibn kafir to har shi da ya zo da nake da ni diba shi da sai muke saka ya kawo yace wannan akwai mutum bi ainihi shine al-walid ibn uqba shine yaje ƙarya shine fasikin to kuma wannan kalmar ita ce aka dauka aka tattauna akan da aka tabbatar da bata bai inganta ba don wani lokaci mutum zai yi abin kirki ba za a gane ba ma sai da wuri ba za a gane da wuri ba sai daga bayan baya saboda haka sai kokari ku diba wannan wannan littafin da sauran littafin da aka da muka bada tun a wancan lokaci da kuma wasu littafai mana daban wanda suka tattauna a kan shi wannan gaskiyan magana akan alwalid ibn ba. gaskiyan magana duk da yanzu littafin mazajen nan an aje su gefe guda akwai rijalu haular rasul akwai rijalu nisa haular rasul wanda suke kara tantance maza akwai nisa haular rasul wanda suke tantance mata wannan littafin tarihi na bola yana da muhimmanci in baka san mazan nan ba to ba wani namijin da za ka zama in ka san na gaban ka ne to shine kai ma kake kai labari tun daga ga qur'ani bai wadatu daga gaya mana magabatan mu ba inda muka fito ba tun daga annabi adam alaihi salam da sauran ƴaƴan shi da suka biyo annabawa da suka biyo baya idan ka san na gaban ka to kai sai ka gane daidai inda kake kai ma sai ka san ina ka kara amma in baka san na gaban ka to ba wani inda za ka ba wani inda za ka wannan tafan ba su tsufa ba su tsufa duk da galibi yanzu amma ni wani kuke kuke rijalu ne yanzu ba yin kuma kuke da shi amma eh, wallahi tallahi littafan nan suna daga cikin littafan da suke kara farfaɗo da ruhin mutum ya gane washin cikin magabatan nan da aka ce wa in amanu bi misli ma amantum bihi fa gari ta dau kai da wa kai kama ko ko baka kama da kowa ba cikin magabata to ai shine aka ce in kai imani irin nasu ga hoton su na? in kai imani irin nasu to ka shi za ka samu aljanna to ka san su ko yana da muhimmanci kenan domin in baka kama da wani ba sai ka kama da wani in baka kama da wani ba kai kama da wani an baka kama da kowa ba ka gyara matan ka ce kama da wace a cikin matan nan eh ka ce kama da wani a cikin matan nan ka da matan ka ba su kama da kowa to ai da matsala saboda haka a dole ku kuri ku fara diba wannan wannan in ja ku fasikun bi nama in babu wani mutum bai ainihi dabi'a ce duk labarin da aka zo na ka'idan usulul fiqh cewa idan aka zo da labari na aibu akan mutanen kirki to to kada yadda in an bincika an tabbatar da haka ne to sai a aiki da shi ba tabbatar da haka bane sai a aji wa'lamu anna fikum rasulullah Allah ya ce ku sani a cikin ku akwai fa manzon Allah su ake cewa ku sani a cikin ku ai sabai ko law yuqikum fi kathirin min al-amr la'anitum inda yana bin duk abin da kuka faɗa kai wannan aya yana daga cikin aya wato masu girman gaske kaga wai kuna da wani cabinet ba wani cabinet da suka kai irin cabinet din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu wani wani team teamwork wanda aka samu aka aiki irin manzala da sahabbansa ba za ka samu to amma Allah ya ce ku sani a cikin ku akwai manzo Allah inda duk labarin da ku kawo manzo Allah zai aiki da shi to da al'amarin lalacewa zai yi al'amarin lalacewa ai kaga ai sabon ne suka kawo mishi labari ko su suka kawo mishi labari ba a wancan riwaya su suka kawo labarin cewa waɗancan mutanen sun hana zakka to kuma na kusa ne su kuma a cikin kabinet suke sai Allah ya ce inda zai duk labarin da kuka kawo zai sallama mushi to da duka za ku sha wuya duka za karkenta sai an rinka samun wani abun ba daidai ba kuma shi sanya a wata sura Allah ya saukar da wata aya ya ce wala wita ba alhaqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard inda haqq Allah kenan ko kuma yanzu Qur'ani da ke hannunmu a ce wai Qur'ani zai bi kowa yanda kake so a yi ai ma wazi yanzu nan masallaci nan masallacin yanzu a ce ga liman nan ya ce to kowa abin da yake so a yi shi za a yi to ai ko masallacin ba za a zauna ba ai sai dai a fitar da wata ka'ida a yi masallacin a ce ka'ida ita ce kaza duk wanda ya da wannan ka'idan zai zauna amma a ce kowa sai an bi magana to ai ba zai yi wa ai ka jarraba a gidanka gani ka ce kowa abin da ke so shi za a yi a gidanka ɗan gidanka kaɗai balbalanta na duniya al'umma gaba ɗaya to ai gidan ba zai zauna ba sai dai gida a kama mai ka'ida nan gida na ne bakin gwargwadon abin da nake iya samu shi ne kaza karfi na shi kaza kaza da kaza da kaza da kaza ne zan iya kaza ba zan iya ba to ko matan ka da ta rika lodo maka ta ce duk abin da take so shi za a yi to ai auren ko ba ma zai yi ba ai auren ba zai ai ba za ka iya bane sai dai kawai ka shata ma kanka me da me za ka iya ka san kanka ka fi kowa sanin kanka lafiyan jikinka samun ka da sauransu ka san bakin gurgurda amma da sannan sai ka yi abu da zai yi amma annan fa manzo Allah ne yake cewa wa'lamu anna fikum rasul ku sani a cikin ku akwai manzo Allah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri lanitum inda duk abin da kuka kawo duk abin da kowa ke su shi za a yi to da duk da an sha wahala sai dai kawai a ce ga ka'ida mun zalla ce ga ka'ida kaza ne za a yi kai wannan abin ba shi kake so ba ko kuma daidai wannan gaban ba wannan abin kake so to kai hakuri ka zo wani kuma shi wannan abin da ka faɗa yayi mai daidai shi yanzu wannan abin ba abin da yake jin daɗi kamar shi to in ba haka za a rika haɗuwa a rika yin abu ba a to ba za a samu nasara ba sannan kuma yana ƙara karanta da mu lokacin da ka zama shugaba lokacin da ka zama shugaba to duk an kawo maka labarin kaza da kaza da kaza da kaza to fa shugabancin nan ni'ima ce kuma jarabawa ce sannan kuma akwai kyauta na Allah subhanahu wataala duk shugaba Allah kan ƙara mishi wani ƙarin falala to da shugabancin asali wato Allah ke bada shi in ya bada shi to yakan ƙara mutum wani falala na wani abin da zai gane wanda yake kai da ba kai ne shugaban ba za ka gane shi ba to ya amfani da wannan falalan da Allah ya kara mishi na basira ya auna wannan abun sannan ya zartar da abin da zai zartar in ko ce kowa wanda ya faɗa za a yi to kuma duka ba za a yi na kowa ba komi kuma zai tsaya a tsaye cak a ƙarfi komi kuma watsewa zai shike na an samu matsala an gano wannan ko shi sa ƙur'ani ba dai ya bi ka ba sai dai ga guide nan ka zo ka bi shi in ƙur'ani zai bi san ran kowa ne wala wai ta ba alhaqqu alhaqqu shine Allah wanda wita ba la kwa hawa la kwa sada ce da duniya ba za ta zauna lafiya ba a ba za ta ba Allah shi ya sama shi ya kasa shi bayan sa sai ba da Qur'ani ga ga yadda yake so abin ya maka daɗi ya maka daɗi ba haka ba za a yi yanzu ba azumi muke yi ba wannan azumin ai ko likitocin zamani suna tabbatar da cewa kai a duk wani lokaci a jikin a cikin jikin mutum ko cikin cikin mutum a same shi empty wannan yan kasancewar shi empty din abubuwa da yawa ne za a yi sabisin na halittar jikinsa amma mutum ya zama cin abinci zai kai shi karan kan ba zai lafiya ba ba zai lafiya ba ne ba zai taɓa lafiya ba a zauna wani lokaci a ci wani lokaci kada a ci a samu a shekara wannan wata ɗayan wallahi sabis ne za a yi na jijiyoyin jikin mutum duka ga baki ɗaya da hanyoyin ruwa ne hanyoyin jini ne self ne mai gyara aiki ne nagartacce na ka ƙara nagarta ka ƙara lafiya duk ayyukanmu da aka ga Allah ya ɗora mana da yake shi mu sai ka iske lafiyar mu muke ƙarawa hatta sallah sai ka suna cewa a cikin sallah abin da ake cirewa wanda gangan jiki ke amfana da shi yana da yawa musamman ruku'u da sujada da ake so mutum ya ruku'u mai kyau kuma ya jima ya sujada mai in ya dago kada ya saurin tafiya ya tsaya abubuwan su dawo in ya tafi sujada ya sujada mai kyau ya jima in ya dawo ya zauna da kyau kaga wannan abin da mutum yake yi za ka ji suna bayanin cewa to abin da jikin shi ke amfana da shi to ba kaɗan ba ne duk wanda gwargwadon da suke sallah mai kyau gwargwadon da lafiyar kai ke karuwa gwargwadon da kake yin ta kace-kace gwargwadon kuma yadda lafiya lafiyar kake zama da rauni da, ka yanzu wannan azumin da ake alheri ne mai yawan gaske jiya da aka fara kwaya a amma malam kafin yawan malam duk mutane sai zan karɓa kwaya ɗaya malam wannan mai salon mu kai ana na marmar ba shiga na wuya ba wanda zai ci ai na riga na shiga ni cikin na wuya ke tsandin din to Allah ya kyauta Allah ya mana gudunmuwa saboda haka wa'lamu anna fikum rasulullah law yusikum fi kaseerin min al-amri la'anikum walakin Allah haraba ilaykum al-iman Allah ya so muku imani ne shi yasa ya baku manzo kuma ya kafa dokoki kawai a saurare shi wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan Allah ya kyamaci kafirci da fasikanci kai da sabo ma kananan laifi ya wato ya kyamata mutane a gare ku shi yasa kuka zama kuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ah, ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ne daga Allah wato Allah ya taimake kama ya zama kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato falala ce falala ce to yanzu me zaka yi ka zama sahabi ai ba yadda za'a yi zama da manzon Allah ai ba karama bane ai kyauta ne kuma a yanzu ya zama kana kokarin gane me manzon Allah ya aikata ka aikata shi ma ya falala ne sai kyauta ce daga Allah sai in Allah ya ga dama ya taimake ka kan ba haka ba ba abinda manzon Allah ya yi kai za rika yi ba sai ka rika shata maka kanka daga ka dama wallahu alimun hakim hakika Allah subhanahu wataala wato mai yawan ilimi ne ko mai hikima shi sanya ya tsara ya tsara rayuwa gurgudun yadda za ta zan alheri ga dan adam Allah ya samu abin da ya samu albarka in Allah ya kai mu gobe sai mu samu ƙwayoyi na gaba bakin gurgudu da mutanta ta ba kamar yadda muka ce ya za da yi samu abin da aka samu ne kuma ba a ce yawo fito daga kurakure ba da jarar rake Allah ya ce mu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah gare ka muke tawassuli gare ki kai kuka ya Allah wannan matsalolin ruwa da ake fama da shi ya Allah ka ƙara sauƙaƙe mana jiya gidan ruwa sun kawo ruwa a wasu lunguna Allah ya saka musu alheri Allah ya sa haƙoƙinsu a biya su gyare-gyaren da aka ce ana yi a wannan gidan ruwa Allah ya tabbatar da shi Allah ya sanya a yi nasarar gyara masu aikin nefa Allah ya saka musu alheri su ma Allah ya daidaita al'amuransu haƙoƙinsu da suke nema Allah ya sanya a basu Allah kuma ya taimake mu baki ɗaya ya lagare ka muke kai kuka muke ka wasu limuna da buƙatu daban-daban duk wata buƙata Allah ka biya masa ya la duk wata buƙata wadda ba zai iya ba Allah ka iya masa Allah ka tallafa masa Allah ka agaza masa ya Allah wanda ke cikin lalurar rayuwa yake fama da fatara da talauci da yunwa ya Allah ka fidda shi ya Allah ka fidda mu baki daya wanda ke cikin yalwa yake cikin wadata da samu da budi ya Allah ka ƙara buɗe mu kofin alheri ya Allah ka buɗe mana baki daya ba su suka da ake bin mu ya Allah ka ba mu iko mu biya duk wanda ake bin shi shi ya Allah ka ba shi iko ya biya wanda ke bin shi ya Allah ka ba da iko a biya shi ya Allah ka sanya albarka game da abin da kake ba mu yan uwanmu da ƴaƴanmu da iyayenmu da suka fita nema kusa ko nesa ya Allah ka ba su ya Allah ka dawo mana da su lafiya mu ma da muke kai komo wajen nema ya Allah ka ba mu ya Allah ka azurta mu da alheri iyayenmu ya Allah ka saka musu da alheri malumanmu Allah ka saka musu da alheri shugabanninmu Allah ya taimake su akan daidai mu talakawa Allah ya taimake mu akan daidai Allah ya ƙara mana buɗi a wannan rayuwa limamu wannan masallaci malam jibrin wali Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya sauran masu ba da gudunmuwa don ci gaba wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara musu budi Allah ya kara mana budi baki daya ya Allah gare ka muke tawassuli ya Allah ka kara mu rayuwar mu albarka ka kara mu zuriyar mu albarka makota wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya ƙara mu gidajen su daraja da falala da albarka alamu ma gidajen mu ya Allah ka ƙara mu falala da daraja da albarka wannan ƙasa ta mu ya Allah da abin da zai zama alheri a cikin wannan ƙasa ya Allah ka tabbatar mana da shi da abin da zai zama matsala a cikin wannan ƙasa ya Allah ka kauda mana sauran ƙasashen mu na musulmi din da suke inda abin da zai zama alheri a kasashen ya ka tabbatar da shi abin da zai zama matsala a cikin kasashen ya ka tunkuɗe shi ya ka haskaka mana rayuwa ka samu rayuwa kan kalmar la illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka samu cika da wannan kalma ta la illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ba mu a wannan rayuwa ya ka rayuwa sauki da ake fara samu ya ka tabbatar mana da wannan sauki ka ƙara sauƙaƙe mana al'amura ka ba mu abin da za mu sai abincin da za mu ci ya Allah yan kasuwa mu ya Allah ka tsara dukiyoyin su ka sanya mu dukiyarsu su albarka ka taimake su akan kasuwancin nasu masu sauran sana'o'i iri daban-daban ya Allah ka taimake su akan sana'o'in ka ƙara musu buɗi ka ƙara musu buɗi ka ƙara musu buɗi baki ɗaya ya Allah ma'aikata ya Allah ka taimake su akan aikace-aikacen su ya Allah ka sanya su aikin lafiya ka sanya kuma su yi ritaya lafiya masu neman jarin su kasuwanci da masu neman aikin da za su yi da masu neman sana'a da za su yi ya Allah ka ba su ya Allah ka ba mu baki daya mu ɗauki ma'aikata kuma da suke ritaya ya Allah ka sanya kulawa da su a hannunka ya Allah ka taimake su ya Allah ka taimake mu baki daya ya Allah ka taimake su ya Allah ka taimake mu baki daya ya Allah ka ƙara haskaka mana rayuwa abin da ke cikin wannan yanayi na zafi na alheri ya Allah ka sada mu da shi abin da ke cikin wannan yanayi na damuwa na zafi ya Allah ka kare mu wannan azumi ya Allah abinda za mu ci a cikin wannan wata na azumi da abinda za mu ci a cikin wannan wata na azumi ya Allah ka yalwata mana shi tufafin da za mu sanya ya Allah ka wadata mu da shi wanda ke da tsohon aboki talauci ya Allah ka raba su ya Allah wanda ke da tsohon aboki talauci kuma suka shigo azumi tare ya Allah ka raba su ya Allah ka wadata mu da abokanni na arziki ya Allah ka wadata mu da arziki ya Allah ka taimake mu اللهم اجعلنا من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم ما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو مؤافاة تمن بها برحمتك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله Sí, vale.